Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'ar kanmu da sake saduwa da ku a dai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan miyoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, shaɗi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma uku ga watan Nuwamba na shekarar da 2023 wani magana ne akan mata masu ƙananan sana'o'i da kuma muhimmancin sana'a. sauraron mu a cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa ta tattauna da baki mata masu ƙananan sana'o'i wanda ta gayyato mana. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da da ta gayyato mana. A shirinmu na kasuwanci yau bakoncin wa muka samu Hajiya Hauwa. Hajja wa sana'ar me ake yi? Ina sai da turaren wuta, humura, kulacen sabulu da tarka madaran turare kenan da dai sauransu. Ina gyaran jiki sannan kuma dai da ya shafi fata, shafi fuska, duk na yi. Kina da shago ne? Ina shago. A ina shago? nan tudun Yola wajen masallacin Dr. Ahmad ke. Eh, to me ya ja hankalin kika fara sana'a? gaskiya abin da ya ja hankali na fara sana'a shine a matsayin ka na mace bai kamata a ce kin yi zaman banza kina jira miji ya baki abu ko kuma kina jira wani ya baki abu ba ya kamata a ce mace ki tashi tsaye ki nema ki ko dan ki taimaka yan uwanki da wasu abubuwa abin da yasa na fara sana'a kenan gaskiya ni ban gaji zaman banza ba na tashi na ga na suna sana'a yan uwana kowa da kowa muna sana'a sannan kuma akwai ma'aikata ce sa ni sana'an hannu saboda bukatuna da yan uwana muna batun shekara nawa da kika fara wannan sana'a na dogaro da kai na kai shekara kai na jima dai ina yi dai tun a hankali a hankali tun lokacin makeup na fara makeup na zo na fara kasuwanci na gade makeup ya yi yawa kowa ya iya makeup na zo na fara hada da kasuwanci to alhamdulillah ka dai ina yi gaba ɗaya zan kai irin shekara shida haka ko bakwai ina sana'a. yi. Eh. Um, to an yi boko? eh an yi boko me nisan zangon karatu na yi digiri a jami'ar bayero university adult education and community services to yau ka daga matasa da mata idan dai suka samu suka kammala jami'an nan babban burin mace za ta aiki a ofis. ina <laughs> ai ake haka yanzu gari ya zama aiki sai ka san wane sai kana da wane kana da wani ka samu aiki ka je fara sana'a ka yi dogaro da kanka kafin Allah ka maka aikin gwamnati yi. amma zama ka ce ka yi aiki na wannan babban kuskure ne mutum ya gama makaranta shi ce zai zauna sai ya jira aikin gwamnati kuskure ne babba kin gwada neman aikin ne ba a samu ba sosai mako na nemi aiki sosai na nemi aiki ban samu ba shi yasa na mai da hankali na akan sana'a to ina sana'a na idan Allah ya ka aikin gwamnati sun haɗu duka da aikin gwamnati da sana'a daya To yawanci za ki ga matasa kan ɗan rena sana'a su ce ba su da jari ba su da kaza da jari nawa aka fara. gaskiya shi sana'a baya bukatan a ce wai sai kana da jari babba kafin ka fara sana'a idan ka ce sai kana da jari babba kafin ka fara sana'a to ko ba za ka yi sana'a ba sana'a kuma zai baka wahala saboda akwai risk a sana'a in ka zuba dukiya kafin ka fara sana'a to wallahi yau ba zan je rantse ba asara ne a farko so kaɗan da kake da shi a hannunka ka fara sana'a da shi kafin Allah ya baka mai yawa kuma in kana yin kadan kaɗan kaɗan zai kai ka mataki zuwa mataki sai kaga kuma Allah ya sa maka albarka ka ci gaba ka samu yadda kake so da kika fara kin eh, ce kunci da ana fara ana asara wanda asara aka fara shi to ni dai yanzu kamar dai da na su turaren wuta su mara na dan sa kuɗi na abin da nake da shi da na na siya kaya na zuba cikin sana'atu kafin ka samu kwastomomi su fara siya dole kayan nan da kai zai jima ka kare a hannunka wani jimawan da zai yi wasu abubuwa kamar yanzu turaren ta bushewa yake in ya jima a to kin ga dole sai ki kara sayan madaran turare kin zuba mishi kafin ya tada na da ki samu kin ga ai turaren da kika zuba a farko kamar kin yi asaran sa ne hmm. saboda sai ka sayi wani ka zuba akai kafin ya tada wannan hmm. to shine wani irin kalubale ake kike fuskanta a sana'ar da kike dan kowace sana'a zaki da irin kalan kalubalen gaskiya kalubalen da na samu a sana'a lokacin da muka bude shago mm. <laughs> mun bude shago mun kama haya mun zuba kaya sosai sosai a cikin shagon muna da da kuma makeup to kwastomomi a wata ko in ce a sati bai wuce kai gyara mutum kai mutum daya biyu wani lokacin sai mi sati biyu babu customers lokacin a wata bai wuce mutum za ka yi wa ya ba to irin wayannan challenges an samu sosai har muka kara daya wannan shekara ba mu da kuɗin da zamu ga biyan kuɗin haya dole dai ba a samu kuɗi a wannan shago a haya ba dole a aljihun muka sake kuɗi muka biya ku shago to kinga irin wannan challenge din sai discouraging amma kuma sai kiga wani ya ce ban samu kuɗi ba a wannan shekarar ma a jihuna na sake cire kuɗi na biya kuɗin shago bari kawai na haƙura da shagon nan to idan ka ce za ka to kin ga kullun ka ci baya kenan ba za ka ci gaba ba kenan dole dai shi first year na business dole akwai riski dole kuma sai ka dan yi afunan to irin wannan challenges amma mun samu sai wallahi kuma irin discouraging mutum akan business to amma yanzu alhamdulillah ana samun yadda ake so to ina batun bashi ana karban bashi ko ba? Sosai ai business yanzu sai da bashi. Ana samun karban bashi sosai. wani in ba bashin ba wani ba zai samu ya siya abin ka kuma kai ma kace idan ba za ka bashi ba to fa za a barka da kayan ka to in Allah ya hada ka da nagari sai kaga ya dauki bashi ya biya a lokacin da ya ce in kuma Allah ya hada ka mai cin bashi baya biya to fa anan ne za a yi drama amma gaskiya sana'an yanzu sai da bashi wasu sun sun dauki bashi ba sa biya wallahi an taɓa rike miki kuɗi sosai ma <laughs> sosai dan akwai wata da nake tura mata kaya a kaduna ina tura mata kaya tana sayarwa su turaruka su humara da su turare madaran turare to na tura mata akan cewa wata ɗaya bani yanzu dai wajen wata hudu kenan har yanzu ba labari bata ce komi ba ke ma kuma ce ita ma bashi mutane suka dauka kuma ba su biya ta ba sara ta a wajen ki eh sara ta waje na to wani irin alfanu kika samu a sana'ar alhamdulillah ana samun amfani sosai za ka dan samu riba alhamdulillah daidai gwargwado sannan kuma a yanayin kasuwancin ka za ka haɗu da mutane kala-kala mutane iri-iri wanda za ka <laughs> san dai me zan ce ba dai alhamdulillah yi yau wanda za su taimaka sana'anka da wanda za su baka karfin gwiwa da wanda za su taimaka maka su ga cewa ka ci gaba wasu ma idan ka san su za su sake hada ka da wasu mutanen da za ka sake samun wasu customers to alhamdulillah muna samun ci gaba kuma alhamdulillah fannin abin duniya kuma fa eh ta fannin abin duniya <laughs> alhamdulillah in dai kana business to ba za ka rasa abin da kake so ba ana dan samun biyan bukata dai tunda za ka dan biya bukatun ka kuma in ka ga abu kana so alhamdulillah kana sana'a za ka samu abin da za ka siya abin da ka yake so alhamdulillah to a shagon naku na ji kina ta shagon ku hmm. ba ke kadai bace hada ba ni kadai bace ni da kawata muka hada muka bude shagon. saboda ita ta fi karfi ta wajen salon ne kuma na fi karfi ta wajen makeup da kuma gyaran jiki da su turarurra to sai muka ce to tunda dai kowa yana da irin nashi baiwan bari mu haɗa mana mu buɗe shago sai muka haɗa maka buɗe shago amma shagon a haɗe yake mm. komai da komai tare yake in wata yayi to za a duba a ga me aka samu a wata a raba a cire kuɗin shago a cire kuɗin kayan kwalliya da aka yi amfani da shi a cire kuɗin salon mayukan da aka yi amfani da shi su abin da ya rage to sai mu kasafta kuna da yara a ƙarshen ku? eh muna da yara yara na yara dai yara guda uku wanda suke zai zuwa koyan aiki ana koya musu aiki amma dai ba biya suka yi ba mu dai biyan da za su yi mana shine services din su aikin da za su yi mana a shago shine kuɗin da za biya su ba sai biya kuɗi ba kuma ma ba za mu biya su ba To menene eh, burin ku a ƙasar lokaci a wannan sana'a Alhamdulillah burin mu shine mu ga cewa 'yan ƙasa da mu su ma sun koyi sana'a su ma sun dogara da kansu sannan kuma waɗanda kake tare da su kai ma ka taimaka musu kamar wasu mata wanda ba su da daman su buɗe shago su yi amfani za su ɗan koyi sana'an hannu wanda ko a gida ne za su yi dogaro da kansu za su taimaka a kansu. to wani irin kira gare ki ga matasa musamman mata gaskiya ina ina kira ga matasa mata 'yan mata mata masu aure zawarawa ina kira gare su su tashi su yi dogaro da kansu kas su zauna su ce sai an ba su ko kuma su zauna suna jiran wani ya yi musu to ka tashi ka nema da kanka ya fi don saboda idan ka jira wani ya maka akwai bacin rai sannan kuma ba za ka samu yadda kake so ba Eh, to akan samu ko kungiyoyi ko kuma gwamnati ta dan tallafa wa matsalanan sana'o'i an taɓa yin wani hoɓa na samun tallafi daga irin waɗannan wurare ana yi akwai wanda za ki gani gwamnati tana taimakawa kamar irin wajen skill acquisition hakan nan za su bi ma'aikata wanda za su koyar da kamar salon kwalliya dinki wasu abubuwa gwamnati tana tallafawa to irin wannan idan ka samu gwamnati ta dauke ka za ka je ka koyar da abubuwa yadda matasa za su samu su ci gaba kuma su karu da kansu alhamdulillah ana samu to kun taba nema <laughs> gaskiya mun nema ba mu samu ba ba taba daukan mu ba kuma mun nema ba mu samu ba an mun samu kuma muna so to madalla muna godiya to alhamdulillah an gode Madalla. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Ga baraka ta sake dawowa da Maryam Jafar Sulaiman. Malama Maryam sana'ar me ake yi a bamu labari. Sana'ar hannu ɗinki dai da kuma customizing kaya. Eh, in kika ce customizing kaya kamar kaka. Kamar irin kayan amarya kan aka kayi shi. zan iya customizing in shi haka na canza mai fasali hmm. sannan a bayu na kan yi ready made a baya da veils da kayan yara hmm. kayan baby sack eh. eh me ya hankalinki kika fara sana'a shin ya nisan zangon karatu an kammala karatu ne mai aka fara sana'a ko kaka eh tun kafin gama karatu na fara sana'a ne tun ina js3 na fara sana'a tun kina js3 da wuri-wuri haka tun ina js3 to me ji hankalin kika fara sana'a da wuri to da na taso ni iya rayuwa na na gama mama na yar business ne tana yin sana'o'inta cikin gida da waje to a haka da haka ni ma na yi picking interest a kai muna batun kamar shekaru nawa kenan da farawa zan yi wajen 15 to 17 an kammala jami'a? na kammala na da digiri eh to da aka kammala yawanci za ki ga matasa da zaru sun kama karatu babban burinsu a ga mutum na aiki a ofis da sauransu ana aikin ofis da? eh ina yin aiki a ofis amma ni dama hankali na fi karkata akan sana'a hmm. ban damu da sai na yi aikin ofis ba don aikin ofis is a recent na same shi hmm. nake yi To um, da yanzu da aikin ofisin kuma ga um, sana'a ta hannu shin ya ke haɗa sana'ar da wannan aikin? Eh to ina da yara da suke min ɗinki idan na ba su na musu cotton na nuna musu yadda za su ɗinka to ni kuma ina samun lokaci durin weekend saka friday to sunday mm. na yi customizing kayan da na fi son yi da hannuna. da hannu ake dinka a yi customizing din misali idan ina da dinki ina son a rubuta min sunana ne za a rubuta min koko kaka kike ko da brand name dinki eh ina da brand name da nake yi sannan kuma ya danganta da yadda zan sa sun tsin akwai sun tsin da dole da hannu za ki sa shi akwai wanda kuma board ne you can use it sannan akwai yanzu bitwork da ya fito ake ana zamani da ake mm. duk ina yin su to wannan sana'ar da aka fara misali da jarin kamar naira nawa aka fara kuma yanzu ana da kamar kimanin nawa to gaskiya wannan sana'a sanda na fara ta a to da jarin dubu goma sha biyu na fara yanzu kuma ana da kamar nawa ita eh, to yanzu dai actually dai ba zan ce ga takamaiman abin da nake da shi ba eh, amma in za a kintata ito eh, in kintata zan iya cewa nawa eh to zan iya cewa ko da yake ta sirri sirri ne amma bari mu bashi kamar miliyan ɗaya ba sai na bude ba <laughs> ba sai na buɗe ba eh, to a wannan sana'a da kika fara kin daɗe kina yi wani irin kalubale aka ci karo da shi akan hanya tunda ba abin da yake ba shi da kalubale gaskiya ne to sanda ne na fara gaskiya lokacin da na fara ba of head ina zaune dai a gida ne kadai sai nake tunanin na dauka biro ko wani abin in ta zana abubuwa haka sai na ce bari na fara gani sai na fara da kayan yara in yi customizing din shi in yi riga kamar kanti haka mm-hmm. to da haka na fara ina bin yan uwa ana siya ina siya sai na samu aka yi convincing ina gradually gradually dai ah, da kuma taimakon mahaifa suka bani jari sai na fara siyan machines nake amfani da su an fara dai da farko dai an samu failure sosai a hankali a hankali dai na gyara wani irin failure aka samu to nakan yi kayan in fita su kuma ya dawo babu riba kudin da aka kashe wajen yin kayan ba a samu riba ba ba a samu riba ba eh, ba kya yin lissafi ne kafin ki yi masa farashi e wani sa'in haka nan kawai sai dai farashin kayan ba na tsaya ne lissafi sai na da daga baya irin annual wannan dinnan zan yi audition sai in ga na samu filo a iya cewa yarinta ne ya janyo baki a lissafin tunda ai kowace sana'a mutum zai yi sai ya fitar da kuɗin da ya kashe kuɗin mota kai ta rana ma har da kuɗin shago of course da yarinta kawai ni gani ke na faɗi kuɗin ka za a ce min kaza a za a ce a ki ban min shi kaza sai dai in ce to ba na tsaya na duba outcomes din to yanzu kuma da aka yi aka dan gane yadda abin yake wani irin kalubale ne aka cika da shi a hanya yanzu dai alhamdulillah su dai muna fuskantar dan challenge kaɗan na mutane mm. sai mutanen mu ba su son quality sun fi son quantity na abu mm. to sai ka tsaya ka yi convincing mutakun ya gane za ka iya ce mashi kaya kamar riga yanzu idan na yi riga na ce kamar let's say 25,000 sai a fara a gashi nan ma yan dubai price ɗinsa haka ne kuma ba su gane cewa kai ma order kake yi wa fabric ɗinka da komi da za ka yi amfani da shi misali irin dogayen riguna da ake kawa da dubai ire-iren su ne suke yi a nan of course ire-iren su nake da mostly ma duk doguwar rigar da aka gani da shi nawa ne da nai da kaina mm. kuma alhamdulillah in dai nai na sa a jikina fa sai na samu wanda ya ce yana so da musti suna tambaya a ina na siya in na ce ni nai sai su ta mamaki mm. to wani irin fano aka samu a sana'ar da ake yi alhamdulillah an samu abubuwa da dama kamar me da me to na samu dai abubuwa da dama wanda har yasa na yi building kaina building kai kenan ana da shago ko kaka eh akwai shago yaran aiki ba ina da yara kamar mutum biyar mutum biyar eh koyo suke ko sun riga sun koya suna miki aiki ne ake biyan su eh guda biyu a ciki suna yi mana aiki guda uku kuma suna koyo a wajena suna koyo suna koyo uh, menene burin ki a wannan sana'a da kike ina ke son kiga kanki misali a nan da dan kankanin lokaci to dai burina dai a wannan sana'an to ina son da ni kawai na gari komi dai na fi karfin komi da ni da yan uwana dan abin da ya sama na dage nake lokaci yayi da za a ce mahaifiyarmu ita take huta sai dai mu ɗauka mu bata kuma nan gaba za ka tara iyali ba sai ka jira ka ce a yi maka ba kana da abin da za ka kai ma kuma kai supportin naka na ƙasa da kai da ba shi da shi me za ki ce akan sana'ar dogaro da kai musamman a nan arewa shin kina ganin matan arewa sun dan faɗaka yanzu sun miƙe suna sana'o'in dogaro da kai har yanzu suna kuma baya a alhamdulillah yanzu dai da sauki matan arewa idanunsu ya bude yanzu akan su tashi su dogara da kansu duci da yanayin rayuwar da ake ciki in ba rabuwan aure akwai mutuwa kuma ba komi za ka expectin namiji ya yi maka ba dan ko ajiya ma wata sai da ta same ni da Allah tana so in koya mata ɗinki na ce mata to babu damuwa musu kuma yanzu sana'a hannun ta mu sosai mata sun gane ta suna yin ta sosai yauwa na manta an tambaye ki um, a ina kika koyi ɗinkin ko ya miki aka yi ko zuwa kika ya aka kika koyi ɗinkin dan ban ji kin ce a waje kaza na koya ko kaza gaskiya ɗinki da karambani na koye shi saboda kakana tela ne mostly ina kallon yadda suke yanka kuma ina da friends da wanda muka karatu teloli ne na kan je shagon su ga yadda suke yanka da abubuwa na ga an yanka sai in zo on my own a gida ne tun ina yi ina sauka tun ina yi ina sauka a hankali a hankali sai na zo na fara iya lafi from then na fara gwada yanka kananan kaya na yara ina dinka kamar na tsana a hankali a hankali gradually na yi pikin so akai wani friend ina sai na mai magana ya ce to shi kenan zai koya min yadda zan dinga measurements da waye na manyan mata to a wajen shi na koyi yadda zan dinga measurement ɗin kaya shi kuma dogayen riguna shi ma a wani wajen kika koya koko idan kika kalli irin na dubai din ne ki baki sha'awa kika zo na ke ma da basirar ki kika koya eh to haka ne idan na kalla irin na dubai haka sai in yi cracking brain ina in zauna da shi pepa haka na zana na fitar da shi mm. sai yi na waje zaina. Ina To haka kika yi hakima kika koya? A haka ne hannun koya. Tun ina yin shi finishing din baya kyau sai yanzu kuma ya zama to yanzu finishing din ya zama perfect wanda har in mutane suka gani na ce ni na yi suna mamaki. Dan an gani ana cewa ko ta Dubai ne ko ta Egypt sun ce ta wace. ok design din naki yana kama da na 'yan dubai ko na 'yan egypt eh bai cika kama da su ba saboda in na riga ne wasu in na yi design ba na sake yi Hmm. wani design din nake sake yi da bane ya rigunan ake ko ban da su da na yara ba sai wani irin kalan kaya kike yi eh ina yin eh ina yin dogayen riguna sannan kuma ina dinka riga da wando to a ƙarshe me za a ce wa matasa abin da zan ce matasa zaman gida bai kamace mu ba a zaman gida bai kamace mu ba sai ka fita za ka neman naka amma kana zaune a cikin gida ba ka taɓa gane mai rayuwar take ciki ba. Na gode ne. Allah masu sauraron mu kafin mu ƙarƙare shirin namu ga wannan saƙon. Uwar gida ko kin ji wannan albishir? Da da kika jima kina nema ta samu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya fara kawo muku shiri na musamman da mata zalla. Shirin zai rika haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Shirin zai rika zuwa muku kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya. Ke ma kina iya shiga wannan shirin domin ba da gudunmawa ga ci gaban harkokin mata. Kada ki yarda a baki labari ko kuma ki zama 'yan kallo. Muryar Amurka, duniya a tafin hannu. zama tsakanin haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato fiona wa mai da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc da ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta Cause I'm so